a wajen babban taron kungiyar fulani makiyaya ta ƙasa wato miyatti allah kautal hore a birnin kebbi fadar gwamnatin jihar kebbi wanda ya bankaɗo tarin matsaloli da ƙalubalen da fulani makiyaya suke fuskanta a najeriya shugaban kungiyar ta miyatti allah kautal hore na ƙasa alhaji bello abdullahi bodejo ya ce kungiyar ta kusa kammala gagarumin aikin tantance dimbin matsalolin da fulani ke fuskanta da kuma hanyoyin magance su rashin shugabanci ne ya jefa fulani a cikin rudani a duk faɗin ƙasar shugabannin tun abin nan cutarsu suke yi shi sa suka fanɗare suka shiga daji ya zamanta ana samun rigingimu ko ina don ba su da ainihin shugabanni ne yanzu ne dai muke kokarin mu yi yadda za a yi don a ga an samu eh, shugabanni adilai wanda za su iya tafiyar da al'amura abin da ya shafi fulani akwai rubuce-rubuce wanda muka yi ba gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi wanda abubuwan ya safa amma mafi yawa za a gani da cewa suna kasa a gwiwa don daukan ainihin matakin da al'amuran suke don ba wai ma ka shugabanci fulani ba ne ka san su ka san matsalar su ka san ma me damuwar su dole he ka san wayannan abubuwan kafin ka magance mun kusan an an jahilci fulani ma ba a san me matsalar su ba shi yasa zake gani a buga su a fi su kuka to sai dai shugaban na ce Allah ya ƙara yin hannunka mai sanda akan babbar matsalar da ke addabar Fulani a wasu yankunan Najeriya inda ake nuna su ba 'yan ƙasa bane har ma a wasu wuraren akan kore su ko a kai musu farmaki. Ai ina gani ma da cewa duk wani wanda yake tunani da cewa bafulata ne ka ga bafulata ne a Najeriya kana tunani ko dan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa bane renin wayo ne. Kamar gwamnatin Filato wanda kake magana an ta ɗauki ba daɗi da Fulani har an kore su a guraren su an tarwatsar da su kuma har yanzu ma ana kan wannan ajanda ɗin in na koran fulani a jihar filato amma fa kamar yadda na faɗa a baya babu wanda ya isa ya kore mu mu da ƙasar mu don mu ne 'yan ƙasa ma in ana cewa ana neman 'yan ƙasa fulani ne 'yan ƙasa babu wani dalili yanzu wani ya ce mana mu ba 'yan ƙasa bane taron ko bai kammala ba har sai da aka kaddamar da sababbin shugabannin kungiyar ta miyatti Allah na jihar ta Kebbi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya